This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Amma da farko ga kanin labarai. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce kungiyar boko haram ta fi kowace kungiyar ta'addanci illa da kuma barazana a doron duniya a halin yanzu shugaban kasar faransa francois hollande ya ce tsatsauran ra'ayin addini da mummuna aƙida da kuma rashin juriya sun fi shafar mafiya yawan musulmi kana fafaromu francis ya isa ƙasar filifin domin ziyarar kwana biyar da ta tsima mabiya ɗari katolika kimanin miliyan 80 na ƙasar A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya kai ziyara a jihar Borno. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan kiran da mai martaba sarkin Kano Alhaji Sunusi Lamido da gwamnan jihar Jigawa suka yi game da makiyaya da manoma. Bayan haka za ku ji shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Sakataren ma'aikata harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce hare-haren da kungiyar Boko Haram ta kai kwanan na arewa maso gabashin Najeriya ba wani abu bane illa aikata miyagun laifuka kan bil adama. Kerry ya bayyana haka ne yau Alhamis yayin ziyara da ya kai Bulgaria kwana ɗaya bayan da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International. ta fitar da waɗansu hotunan tauraron ɗan adam da suka nuna irin ɓannar da mayakan ƙungiyar boko haram suka yi a garuruwa biyu cikin wannan watan uh, uh, uh, ya ce wannan wani ƙazamin kisan gilla ne aka yi wa mutane da basu ci ba basu sha ba kuma ƙungiyar boko haram tana ci gaba da barazana ba ga najeriya da yankin kaɗai ba amma da muradunmu da kuma hakinmu dangane da ta'addanci. Kerry ya bayyana ƙungiyar Boko Haram a matsayin ƙungiyar ta'addanci mafi muni da kuma barazana a doron duniya a halin yanzu. Ya ce ya tattauna a kan yiwuwar wato tsara wani shiri kan Najeriya da kuma ƙungiyar Boko Haram da takwaransa na Birtaniya Philip Homan sai dai bai ba da wani ƙarin haske dangane da haka ba. Shugaban ƙasar Faransa, François Hollande, ya ce musulmi ne suka fi wahala da matsalar tsatsauran ra'ayin addini da munanan aƙidoji da kuma rashin juriya. Mr. Hollande ya bayyana hakan ne a cibiyar Larabawa ta duniya da ke birnin Paris mai hankoran ƙara zurfin dangantaka tsakanin Faransa da al'adar Larabawa. Ya ce tashin hankali kamar harin da aka kai na makon jiya kan mujallar barkwancin nan ta Charlie Hebdo na iya raunana ƙarfin hali ko kuma fargar da mutane su ƙara aman hanyar bayyana saƙonsu. Mutane goma sha biyu suka mutu a harin da aka kai a ofishin Shal Habdo da kuma waɗansu biyar a cikin kwanaki biyu a hare-haren ta'addanci da aka kai a birnin Paris. Ƙungiyar Alƙa'ida ta yankin Larabawa ta ɗauki alhakin harin da aka kai wa mujallar Shal Habdo a wani hoton bidiyo da gwamnatin Amurka ta ce yana da sahihanci. Yau ake jana'izar mutane biyu daga cikin mutanen da suka rasu a wannan har-haren da aka kai a makon jiya. Gobe jama'a sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry zai tafi birnin Paris inda zai gana da shugaban ƙasar Faransa hulan da kuma waɗansu jami'an ƙasar. a wata hira da manema labarai a bulgaria yau alhamis Kerry ya ce yana so ya yi wa birnin paris jajen har haren da aka kai a makon jiya Papa Roma Francis ya isa ƙasar Philippines domin ziyarar kwana biyar da ta tsuma mabiya ɗarikar Katolika kimanin miliyan tamanin na ƙasar. Dandazon mutane ne suka taru domin tarbar Papa Roma wanda shugaban ƙasar Benigno Aquino ya tarba lokacin da yake fitowa daga jirgi. Daga cikin ayyukan ibadan da za a gudanar yayin ziyarar tasa akwai addu'o'i ranar Lahadi a Manila babban birnin ƙasar inda ake kyautata zaton kimanin mutane miliyan shida za su halatta. zai kuma kai ziyara ta luban inda zai gana da waɗanda suka tsallake rijiya da baya a mahaukaciyar guguwa da ruwan da aka yi a watan Nuwamba shekara ta 2013. Ziyarar da fafaroman ya kai ƙasa Philippines dai ita ce ta farko tun ziyarar da fafaroma John Paul na biyu ya kai a shekara ta 1995. fafaroman ya tashi zuwa Philippines ne daga Sri Lanka inda ya kira da a samu haɗin kai a ƙasar da ake fama da rikici. ya kuma keɓe wani ɗan ƙasar na farko a matsayin manzo. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka ta ƙudiri aniyar ganin ci gaban harkokin tsaro da ci gaban ƙasa da kuma harkokin demokuraɗiyya a ƙasar Bulgaria. Kerry wanda ya kai ziyararsa ta farko a matsayin sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya bayyana hakan ne a wajen wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da prime minister bokio borisov ya kuma gana da shugaban ƙasar rosen plevnilev da kuma ministan harkokin ƙasashen ƙetare daniel mitov domin tattaunawa akan yadda za a yi amfani da albarkatun makamashi na ƙasar bulgaria da haɗin kai a fannin harkokin tsaro da kuma kiyaye doka da oda. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya bayyana tun farko cewa dogaro ga waɗansu ƙasashe wajen samun makamashi da ƙasar Bulgaria ke yi yana cikin batutuwan da za a tattauna a kai sabili da soke aikin jan bututu zuwa kudancin ƙasar da rasha ta yi a watan jiya. Daga ƙarshe Amurka ta sake waɗansu mutane biyar matsuguni daga cibiyar tsare fursunoni ta soja da ke Guantanamo, Cuba. yayin da gwamnatin shugaba obama take ci gaba da aiwatar da shirinta na rufe cibiyar da ake takaddama a kai ma'aikatar tsaron amurka ta sanar da yake wa mutanen matsuguni ne jiya laraba dukan mutanen biyar dai 'yan asalin kasar yemen ne waɗanda suka shafa shekaru aƙalla sama da goma a guantanamo duk da yake wani kwamiti na musamman da shugaba barack obama ya kafa a shekara ta 2009 ya wanke su an tura hudu daga cikinsu zuwa ƙasar oman wadda ke gabas ta tsakiya yayin da kasar estonia kuma ta karbi na biyar an tsugunar da mutane da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne da dakaran amurka suka kama kasashen ƙetare a sansanin guantanamo bayan harin ta'addancin da aka kai kan amurka a shekara ta 2001 a birnin new york da kuma washington sai dai 'yan gwagwarmayan kare hakkin bil'adama sun kushe wa amurka domin tsare su na lokaci mai tsawo ba tare da tuhumar su ba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla shugaba Goodluck Jonathan na babban birnin Maiduguri a jihar Borno a yau din nan don gaisuwar ta'aziyya ga al'ummar baga da kewaye bisa ga mummunan harin da aka kai garin wanda ya yi sanadiyar kashe mutane da yawa. Abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed ya yi hira da wakilin murya Amurka Haruna Dauda a lokacin da yake tashar saukar jiragen da shugaban kasar ya sauka ga abin da ya ce. Za ka muna cikin Maiduguri ko muna zaga da shi shugaban kuma ga bisa dukkan alamu za mu je labari ke soja ne inda kuma na har kamar zai zaga zai gana da sojojin Najeriya daga nan kuma ina ganin zai ziyarci sanin yan gudun hijira guda biyu sanin yan gudun hijira da inda aka ajiye waɗannan yan gudun hijira musamman ma wanda aka fito da su daga garin baga to abin da ake son dalilin da ya kawo wannan ziyara ke na cikin garin Maiduguri. Wato a ziyarar tasa dama zuwa nan Maiduguri ba yakin neman zaɓe ba ne ya zo ne ya duba 'yan gudun hijira? Eh kwarai da gaske abin da ya faru kenan saboda bayanai ma yau ne muka samu bayani cewa shi shugaban kasa zai ko Mm. saboda ya duba waɗannan 'yan gudun hijira kuma haka sai ya sama da irin rahotanni da ke fitowa daga kafafen yada labarai na game da al'amuran da faru a cikin saka a kusan kasan hankali ya rage hankulan duniya da kusan duk jama'a hankalin ya koma kai a shi shugaban kasa kuma bai ce waɗannan mutane ba kuma bai ce ofan ba tun wannan lokaci wannan bai da sarasaba da dalilin da za a ce ya kawo wannan ya rike tafiyar haka da kai akwai jirage masu shawagi akan tawagar motocinmu sandikan kuma suna shiri ne don shugaban kasan kariya game da wannan ziyara da ya kawo na cikin garin maiduguri kuma abin da yake so da eh, gane shi lokacin da shugaban kasa yake so ya yi suna da makarabansa musamman ma wasu sojoji wanda aka ba su horo na musamman aka ce ga waje ah, ya so kuma su a wannan jirgin mayakan sojojin najeriya a nan iya ina cikin san kamar da waɗannan sojojin sun fi ɗari uku dan duka sun fito ne da bindigogin su da kuma cikin kayan sarki wato na shirin kara duk abin da ka iya faruwa kenan. Waɗannan sojoji da kake taɗi an ba su horo na musamman sun zo ne a matsayin masu kare shugaban ƙasar ko kuma an zo ne akan an kawo su za su shiga cikin wannan yaƙi da ake da 'yan Boko Haram. Alamun su kare shugaban ƙasa da suke dukkanin hafsan a jami'an tsaro na Najeriya kusan dukkanin su suna nan. Kajin banda da yan sanda na ne wanda wasu ya wakilce shi kusan dukkanin manyan su suna nan a jihar Borno a yau. To Madalla, mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya yi kira ga Fulani makiyaya game da zaman lafiya, shi kuwa gwamnan jigawa Alhaji Sula Lamido cewa yake yi tilas ne mahukunta su samar da yanayin kula da haƙƙin dabbobi ta hanyar samar da filin kiwo da ruwa da kuma burtalai a matsayin matakan magance matsaloli don kyautatuwar tattalin arzikin ƙasa. Batun rashin jituwa da ake samu tsakanin Fulani makiyaya da manoma na daga cikin abubuwan da ke ƙara ƙalubalen tsaro a wasu sassan Najeriya. Jihohi irin su Taraba da Filato da Kaduna da Zamfara na daga cikin waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen rikicin makiyaya da manoma lamarin da ke kai ga asarar dukiyoyi da ma rayukan bil'adama a wasu lokuta. Ba mu kau da hatsinmu ba suka zo suna suna faɗa mana hatsi suna ci. Yau ana hamma aka yi sare-sare amma ba a kisa san ba dai amma an yi sare-sare an raunuka. Nan suka zo ni ce don Allah don annabi ku taimaka min ba don ƙarfi na ba shine suka yanka haka. wani manomi kenan lokacin da dandazon fulani makiyaya da dubban shanunsu suka ratsa gonakan manoma gabanin su killace amfaninsu a kwanakin baya a can yankin karamar hukumar bagwai a jihar kano rikici dai tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu na al'ummar najeriya na ta da hankulan jama'ar ƙasar musamman ma mahukunta ta la'akari da rawar da suke takawa ga bunƙasar tattalin arzikin ƙasa akan haka ne ma mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu ya jaddada kiran zaman lafiya da makiyaya lokacin da shugabannin kungiyar ta Allah na kasa baki ɗaya suka ziyarci fadarsa. Kabila Fulani cancana akwai halaye da dabi'u waɗanda suke alfahari da su wanda muna fata ta kan kungiya za a ci gaba da tabbatar da 'ya'yanta a kansu kuma a ci gaba da riko da jaddada addini saboda irin aikin da su Shehu Usman Danfodiyo suka yi bai kamata a ce ku. ko mu ce mu da muka rage daga baya an bar wannan aikin ba akwai abuwa suna tasowa a ƙasar nan na fitintunu da fada kullum tsakanin makiyaya da manoma ya yi kokari duk inda ake a duba hanyoyin da za a zauna lafiya shi kuwa gwamnan jigawa sula lamido cewa yake ɗaukar matakan kula da haƙoƙin makiyaya da dabbobinsu su ne za su kawo ƙarshen zaman tankiya tsakaninsu da manoma domin kuwa in ji sun gwada sun gani a jigawa a jigawa banda ma mutane akwai magana maganakin dabbobi ai to je kamar huje na shanu da ya ba su ruwa ta ko'ina mai kyau wanda ke ma da makiyaya kamar guda hamsin da aka ware aka ji aka saciya mai kin gaske wasu tana da ainihin ni'ima na abinci na sinadari da yawa wani shanun tuna akwai ruwa na famfo na iska wani ko ajeji shan son zuwa da tsaye da kuma sauran dabbobi kuma ba wannan ba ko dun wajiga ko da kamar maganar sauran kaji ko zabi ko sauran abin nan dabbobi da ake kaiwa kasuwa na tsuntsaye ba ma yadda a sa su kansa a kasan nan ga don da aka sami abu za a kama shi ma'ana da shi ne akwai bukata a gane cewa ba za a fahimci ainihin girman halittar Allah ba sai mun san me hakki su akan maganin ko da da baki ko ba sa magana mun fito wannan burtulin nan don nan makiyaya da aka ware aka sa famfon ruwa a ko ne ainihin makiyaya aka sa cewa suna ci dabbobi a shi suna shan ruwa Alhaji Sallami da kenan gwamnan jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya. madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To idan kuna biye da mu a shirinmu na makon jiya, Malam Aminu ya yi tambayoyi guda uku akan cewa wani mataki hukumar zaɓe ta ɗauka na yaƙi da maguɗi, sannan kuma ya matsayin jihohin inda ake rigingimu a cikinsu a zaben da za a yin. Sai kuma ina aka kwana akan batun ƙara rumfunan zaɓe, to amma sai lokaci ya kawo jiki. A saboda haka yau, insha Allahu, Profesor Atari Jaga zai ba da amsa ga waɗannan tambayoyin. To malam tambayan ka na batun magudi da kuma batun jihohin da ake rikici a wuraren su Profesor bai ma daɗe da ba da ansa ba. A saboda haka sai dai ansa da zai baka akan batun rumfunan zaɓe da aka ce za a ƙara. Profesa Alhamdulillahi Malam Aminu Ahmad zancen rumfunan zaɓe da muka ce za a ƙara eh, an yi ta na ce kuma zancen gaskiya shine da muke ƙoƙari mu yi shine mu tabbatar cewa dai mun sauƙaƙawa jama'a ranar zaɓe. saboda a halin da muke ciki yanzu wasu runhuna akwai mutum dubu wasu dubu biyu a abuja akwai rumfar da ma runhuna ma ba rumfa ba wanda sun fi dubu hudu a waɗanda suka yi rajista to kaga a fito ranar zaɓe kuma a ce za a yi amfani da na'ura a tantance waɗanda suka fito ranar zaɓen nan kamun a yi jefa ƙuri'a za a ɗauki lokaci wani ma kila saboda wahalar da zai sha ya yi hushi ma ya koma ya ƙi tsayawa a yi zaɓen shi ya sa muka ga cewa gwamma a ƙara rumfuna domin a rage yawan mutanen da suka yi rajista a mazaɓu idan muka mai da shi kamar ɗari biyar haka wannan zai kawo sauƙi ga yadda za a tafiyar da zaben wannan shine babban dalilin da ya sa muka fito da wannan amma mutane ba a fahimce mu ba aka yi ta kace na ce aka ɗauka muna da wata niyya ce ta daban amma dai mun yi iya mu domin mu wayar wa mutane kai dalilin da ya sa muke son a yi wannan kuma da irin ƙoƙarin da muke so a yi. To Abuja kun ƙare ko? Wa alaikum salam. Ya kuri Profesa. Ibrahim Abuja. na lauyoyin da suke aiki da INEC su wani wani matsayi ne suke na suke suna gwamnati ne ko kuma a suna gefen INEC ne suke aiki. To ina ganin kamar ya fahimci tambayar ka gama. To <laughs> To, <laughs> <laughs> eh, Malam Ibrahim zan ɗan yi maka takaitaccen bayani a yadda muke ɗaukan matakan da muke ɗauka mu ɗauki lauyoyin da za su yi mana kariya idan muka je kotu ga ƙararrakin da ake samu a ciki. Eh, na farko dai kowane lauya yana da dama ya rubuto mana takarda ya ce yana so ya yi mana aiki mu hukumar zaɓe. to amma sai mun tantance bayan duk mun dubi waɗanda suka rubuto ɗin nan mu kanmu ma mukan sa ido mu zaɓo waɗanda muke ganin suna da ƙwazo da kuma adalci da dattakon da za su iya mana irin wannan aikin. To haka muke muna zaɓen lauyoyi muna tantancewa waɗanda muke sawa domin ko su sa mana ƙara in ya kamata mu yi ƙara ko kuma su su kare mu idan an kai mu ƙara kuma ina tabbatar maka da cewa gaskiya du mu dai waɗanda suka yi mana ƙara tun zuwan mu inec a alif dubu da dubu biyu da goma gaskiya har yanzu ba mu samu wani zargi na cewa wani lauya ya je ya yi wani abun da ba daidai ba ko saboda an ba shi kuɗi ko kuma saboda wani abu na siyasa don haka fi sabilillahi lauyoyin da muke ɗauka su ne mana aiki su ne mana aiki yadda ya dace kuma in ma ka duba ka gaya sakamakon ƙararrakin yake misali zaben da aka yi na alif dubu biyu da bakwai an saka ƙara kusan dubu da ɗari biyar a lokacin wanda kowace ƙara in aka kai ƙara 'yan takara sai an sa INEC a ciki. Zaɓen da muka yi alif dubu biyu da goma sha ɗaya, yawan ƙarar da aka saka sai ya ragu zuwa ɗari shida kacal. Wannan ma ina ganin wata alama ce ta ingancin zaɓen da aka yi. To bayan haka idan ka duba ƙararrakin nan ɗari shida da aka saka, kusan casa'in da takwas bisa ɗari duk uh, hukuncin da aka bada ya warware zargi akan hukumar zaɓe. akwai 'yan kalilan waɗanda kila wata ƙa'ida ce aka saɓawa wadda yake kuma shi ma idan aka duba za a ga cewa gaskiya ba wai wani babban laifi ne ko jami'inmu ko lauyoyinmu suka suka yi ba so don haka gaskiya abin shari'a ta zaɓe yana ƙara inganci a ƙasarmu sai kuma fatarmu shine zaɓen da za a yi na gaba ya kasance kuma an ƙara samun fiyayyen inganci bisa ga abin da aka samu a can baya. To mutum na ƙarshe bismillah. Wa alaikum salam. Na magana ku yana mai hanyar yi da jama'ar mata ke hankali na biya. Jami'a da daga kirki ne, ya kuma a Najeriya, ina kan jami'a da kuma a Najeriya, a cikin gida na wani a tare a Najeriya muke da su. To, ita ke nan tambayar ka. Akwai da biyar da na biya. Ina zai kuma zai zargi da jama'a da jama'a da jama'a Idan yawa ake tafiya kudin a kwanin yaban Najeriya ana tafiya kafin yawa daga fara Najeriya karewa a jiya. To bari Profesa ya baka ansa. Salamu alaikum Malam Suleiman. A halin yanzu muna da yawan mazaɓu kusan dubu ɗari da ashirin. A ƙoƙarin da muke yi domin mu ƙara kawo sauƙi ga masu jefa ƙuri'a ranar zaɓe shine mu ƙara yawan ƙuri'un nan eh, mazaɓun nan ya kai dubu ɗari da hamsin. Idan muka kai shi dubu ɗari da hamsin muna kyautata zaton cewa za a rage matsaloli da yawa kuma za a rage yawan cinkoso da ake samu a mazaɓu ranar zaɓe. Zancen adadin kuɗin da ake kashewa zan iya zai yi wuya in gaya maka adadin abin da ake kashewa tun farko har ƙarshe saboda misali tun da aka gama zaɓe wancan ake shirin wannan zaɓen don haka in aka sa albashin ma'aikata da abubuwan da ake gaskiya abun yana da yawa amma zan baka kwatanci a kasari a ƙasashen duniya ana kashe kwatankwacin dala goma ga kowane ɗan ƙasa mai rajista ga shirye-shiryen tanadin zaɓe To mu a Najeriya wannan zaɓen da za a yi na alif dubu biyu da sha biyar, muna kyautata zaton za a kashe kusan dala goma zuwa goma sha ɗaya ga kowane ɗan ƙasa mai rajista. Don haka gaskiya abinda da muke kashewa shine dai muhimmin abinda da nake so in ce. Yawan kuɗaɗen da muke kashewa ga zaɓe da wanda za mu kashe ga zaɓe mai zuwa ya zo kusan daidai ga kimar abun da mafi yawancin ƙasashe suke kashewa wurin shirin zaɓensu. Akwai ƙasashen da suke kashe fiye da haka. Wannan taron da muka yi a nan Washington DC muna tare da misali shugaban hukumar zaɓe ta Kenya. Na tambaye shi nawa suka kashe a zaɓen da suka yi na shekara biyu da suka wuce misali abin da ya ce suka kashe dala goma sha shida akan kowane mai rajista don haka kaga cewa in ka kwatanta su sun kashe dala goma sha shida mun kashe goma ai gaskiya akwai kima ko da yake mun fi su yawa saboda mun fi su yawa don haka za a ga kuɗin da za mu kashe yana da ɗimbin yawa mm. amma dai idan kai amfani da wannan abin da ake amfani da shi ana kwatantawa gaskiya ba almabuzaranci muke ba muna kokari domin a tabbatar cewa an yi amfani da kuɗin yadda ya kamata domin kuma a samu ingancin zaben insha Allah. To Allah ya sa a dace, Profesa mun gode da ka samu dama ka zo ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu. To na gode kwarai hajiya Jummai. A ah, mun gode. To madalla. Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. a halin yanzu kuwa jimai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Lawal Sani na kawo daura rubuto yana cewa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dole ne duk mai imani a zuciyarsa ya kaɗi da ganin irin hotunan da ƙungiyar nan mai rajin kare hakkin bil'adama ta Amnesty International ta hitar. Dangane da irin ɓarnar da ƙungiyar mayakan sa kai ta Boko Haram ta yi na ƙona gidaje da kisan al'umma a garin Baga da garin Doron Baga da ke jihar Borno. Da haka na ga ya kamata shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya sassafta yakin neman zaɓe ya mai da hankali wajen magance matsalar Boko Haram da ta'addabi yankin Arewa maso gabashin Najeriya domin ya ceto rayuwar al'ummar wannan yanki daga haɗarin hare-haren ƙungiyar Boko Haram da suke fuskanta. A matsayin shi na shugaban ƙasa. daga ƙarshe nake fatan Allah ya kawo ƙarshen matsalar boko haram a Najeriya baki ɗaya ya ba mu zaman lahiya mai ɗorewa amin in ji lawal sani na kawo daura. Mudassir Sani birnin Kebbi ya rubuto yana cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Na rubuto wannan wasiƙa ne domin mu jinjina wa gwamnatin ƙasar Kamaru akan yadda take yaƙi da 'yan Boko Haram inda take samun nasara a kansu. To hakika wannan abun kunya ne ga Najeriya domin ita ce 'yan wannan kungiya suka addabi ƙasarta amma ta kasa ɗaukan mataki sai kashe jama'a ake yi tamkar kiyashi. To ya kamata 'yan Najeriya mu sani kawar da PDP daga mulki shine kawai zai kawo zaman lafiya a Najeriya in ji Mudassir Sani birnin Kebbi. Daga ƙarshe sai ra'ayin haɗin gwiwa daga Sade Sa'idu Daura da ƙasimu Sardaunan matasan Assada Sakkwato wanda suka rubuto kamar haka. magoya bayan 'yan takarar shugaban ƙasa a najeriya ku amsa kiran da suka yi na kauce ma duk wani tashin hankali a lokacin zaɓe ta haka ne kawai za ku nuna ku a gare su da kuma ƙasar mu baki ɗaya da fatan hukumar zaɓe za ta kamanta gaskiya da adalci a wajen bayyana sakamakon zaɓe in ji sade sa'idu daura da kasimu sardaunan matasan asada sokoto Masu saurare ku dan dakata kaɗan nan gaba kaɗan ni Halima Jimarau da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku da shirin yau da gobe. A ciki za ku ji ra'ayoyin matasa a kan kula da lahiyarsu. kamar ciwon sanyi akwai ruwa da za ga haka yake fita akwai kaikayi da mutum zai ringa ji haka a matsayin shi da kuma muhawarar da mata suka yi a kan haila da kuma tsabtar jiki da ta muhalli. Ni ciwon da ya fi bani tsoro a ciwukan da suka fi saurin kama mata shine wannan ciwo da ake ɗauka na bayan gida wanda ake kira tolen disease. To madalla kafin mu karkara shirin namu ga Grace Alheri Abdu da takaitattun labarai. To Maryam, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce hare-haren da kungiyar Boko Haram ta kai kwanan nan arewa maso gabashin Najeriya ba wani abu bane illa aikata miyagun laifuka kan bil'adama. kerin dai ya bayyana haka ne yau Alhamis yayin ziyara da ya kai Bulgaria kwana ɗaya bayan da kungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta fitar da waɗansu hotunan tauraron ɗan adam da suka nuna irin ɓandar da mayakan kungiyar Boko Haram suka yi a garuruwa biyu a cikin wannan watan. Shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya ce musulmi ne suka fi wahala da matsalar tsatsauran ra'ayin addini da mummuna aƙida da kuma rashin juriya. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ga gaisuwar ya birna ga iyalan Imam Aliyu Jiddere da kuma Malam Adamu Suba na ɗaurin auren 'ya'yansu Dr. Bashir Imam Ali na kwalejin ilimi ta tarayya da ke Yola da sayyada Bilkisu Adamu. wanda za a yi gobe 16 ga watan na in Allah ya kai mu a masallacin Dr. Jalo da ke Jalingo jihar Taraba bayan sallar Juma'a. Muna kuma taya murna aure tsakanin Sani Isiyaku mai sabuwa da Sadiqa Alasan Haruna Indabu wanda za a yi a ranar Lahadin nan mai zuwa da karfe 11 na safe a unguwar Yakasai gidan marigayi Alhaji Idris Indabo. A yau masu sauraro muna so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda kuke gani za a tallafa wa kiran da manyan shugabannin siyasa suka yi na cewa a yi siyasa amma ba da gaba ba. Kada kuma ku manta kada ku kashe rediyon ku shirin yau da gobe yana nan tafe. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da kuma injiniyan mu Mr. Ju Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.